sai mu yi kokari mu rage da yawa don kira gobe mu gama in Allah ya sako gobe ba lahadi ba ya kamata ga abin nan wa adadu ayati ha tis'un wa tis'una aya wato adadin ayoyin wannan sura wato 99 wa mawdu'uha ra'isi abinda take karantarwa huwa ibrazul masir al wato bayyana da makoma wanda yake ana tsoro allazi zubar kafin wanda yake kafirai masu izgili ke jira masu izgili da addini wa tarji'u kulluha ila zalika al wata duk surar za ta komo ga tsoratarwa ga makoma wa kun hamta ko al-mihwar al-asil wato mihwar wato abin nan kamar eh, me sunan shi wanda ake eh, jewaye abu akan shi eh, mihwar menene abin nan magurji Eh, eh, wato abin da yake ana waya a kansa shi ne nihiwar eh. a ah, ah, in kana nika akwai dan magurji akwai babba wanda ake hawa a kan da dutsen nika din yasa sawa'un fi zalika al-qissatu wa mashahid qawli wato qissar da a ciki ko kuma ya ambaci wani abin nan aya ta kaunu wa mashahidul kiyama ko kuma ambaci wani abu na abin da zai bayyana ranar kiyama wata jiha da kusko da abin nan tambihi wanda ake yi abin nan shiryarwa wa taqiba da taqibin da ake yi allati tazkur qisar wanda yake za su gabaci kissa don sai an yi tambihi ga abin da kissa za ta kumsa wata takhallulu kun cikin kissa a ambata taqibi wato aqabu ala bayan haka nan kuma a tawo da wani taqibi wani karin bayani duk wannan dai zai koma ga nuna wa makoma kun gane ko ba su san abin gaskiya ba ne in mutum ya san abu gaskiya ne yana yana izgidi eh, babu tunani to ci gaba bismillahir rahmanir rahim alif lam ra alif lam ra wato Allahu alam bi muradihi bi zalika Allah shi an masani ga abin da yake nuhi da waɗannan haruffa kuma da an mutum ya fa sosai iske sun yi takarari wajen haruffa cikin wannan sura tilka ayatul kitabi waɗannan ayoyin littafi ne shine qur'ani wato kenan ayoyi daga cikin ayoyin qur'ani wa qur'ani mubin sanan abin karatu mai bayyana wa gaskiya daga ƙarya kun fahimta ko to ci gaba rubama ya fara makoma dai ni da yawa alladhina kafaru waɗanda ke waɗanda suke sun ka kafirta da yawa suke guri wato akwai wata rubba ma ko rubama duk dai da yawa wato waɗanda kafirta ke in sun ga kiyama wato suke gurin laukanu musulmi da sun zan musulmi wa rubba lil kafir wato da yawa suke gurin da dai a ce mun zan musulmi da ya shi fa innahu yakthuru minhum tamanni zalika wato suna guri kwarai wakila litta qalili fa innal ahwala tudhishum ko kuma don kadan ne wato suna mantawa sai tun gurin da suke yi na komawa kadan ne wala ko kuna ba su walkawa kai ya tamannau zalika illa fi ahyanin qalila sai lokuta yan kadan eh, ko kuma ko yanzu a nan duniya duk wanda yake ba akan gaskiya ba yana gurin da ya zama akanta sai dai bai san yadda zai komowa ba shedan ya tawo gaba gare shi Eh, duk wanda abubu in ya ganin kwarai shawashi yake gani sai dai ba san yadda zai yi ba don haka yake kiyayya da shi don ka a gan shi a rena shi shi <laughs> kun da ko eh, don ba ka kiyayya da wani sai kana ganin kana tsoron shi in ba ka tsoron shi komi ya yi kamar yadda an ka ambata an ka ce abin nan um, don me kuke abin nan wani abin nan wani mutum da an kace don me kuke faɗa kuna abin nan hana wa'azi masu wa'azi da Qur'ani da hadisi amma masu kirista yan suna yi ba ku damu ba sai ce waɗancan banzaye ne <laughs> eh waɗancan banzaye ne abin nan ba su jan kowa kun gane ko saboda ka in kaga mutum na faɗa da wani abu to tsoron shi yake hmm. to zarhu zarhu ya ويتمتعون ويلههم الأمل فذرهم يعلمون ذرهم واتو كبر كافري يا محمد صلى الله عليه وسلم كبر يا قلوس تشي ويتمتعوا سجدا cikin duniya walihim al'amal sannan guri ya shagaltar da su bi dole umar na cewa guri na cewa za su yi tsawon rayuwa gairi da wani sa ya shagaltar da su daga bari imani fa sauka ya alamu nan gaba za su sani za su san karshen al'amarin su wa hadha muhkamun la yunsahu wannan aya ce tana nan tana aiki wato la yunsahu bil qitali fi ko eh, wato abin nan bil qitali fi wato la yunsahu bil qitali don an ce wato yaki ba akwai wanda yake ya abin nan ba akwai kafirai waɗanda za a yi amana da su babu yaki ko to don an ce a bar yaki ba an shahe hukuncin bane yana nan kun fahimta ko ga yaƙi in an yi amana shi kenan babu yaƙi amma wannan hukunci fa a bar su su ci su yi ta abin nan eh, eh, yana nan yana gudana fihi tahdidun li ahli ahwai akwai tsoratarwa ga masu bin son zuciya wallahi da wasa kun gane ko akwai mai tafsiri wanda ke cewa wannan an shahe shi ba a bari yace a'a eh, yana nan Eh, akwai yaƙi yana nan in sun taso a yi yaƙi a yi yaƙi amma in sun ce a zauna lafiya a zauna lafiya a ba su ci su sha su yi jin daɗi su shagala har su mutu eh, mata ba su farmuna ba ba mu to ci gaba to ci gaba to Allah ya ce ma halaka na min qaryatin ba mu halakar da wani gari ba wato mutanen garin illa wa laha kitabu malum fa suna da littafi sananne wato Allah ba shi halakar da mutane tun bai musu gargadi ba ah, ko kuma kamin a halaka su sai an ce sai rana kaza kun fahimta ko kuma kenan don kaga kana gargadi sun ki an kyale su kar ka ce wai an kyale su ne sai lokaci ya zo to ci gaba ma wato kamar ajalin kitabu ma'alumun din shi an ka fassara da wannan aya ta biyar ma tasbiqu kuma mace ajala babu wata al'umma wadda ke gabata ajalinta ba ta halaka gabanin ta kai ga ajalin da an ka bata wa ma ya haka nan kuma bayan ta kai ga ajalin ba za su jinkirta ba Eh, duk yadda sun kai dibara kuma kun fahimta ko ku diba abin nan ingilishi eh, lokacin da suna ganin kamar sun mallake kowa cikin wannan hali sai Allah hidda hitila kamin a jima duk kasar su ta ta zanya inda ko da mawarki suna wannan tunani haka ne ga kowa bari ganin ka kakkahe kasa ka abin in Allah ya tashi tun kuɗe ka kamar nadin tabarma ne za sauki hmm. to ci gaba وقالوا Lama ata da masu irgili ke yi. Waƙalu sun ka ce. Ya ayyuka hala dina sun lalace duke duke. Ya wata alƙasar kan ma wa qur'ani. In naka laba junu kai mahaukaci ne. wato suna kira kira irgili wato wai wanda an ka sauke wanda yace an sauka mai littafi eh, ka eh, la majnun lalle kai ga wannan magana ta ka mahaukaci kake law ma ta tina bil malaikati in kunta min don dan ba ka zo muna da malaiku su nuna eh, su gaskata ka ko ko su zama odale in kunta min sadiqin ka zan cikin masu gaskiya fi kawai ga magana ka innaka nabiyin da kace kai annabi ne wa anna hadha alquran min indillah wannan qur'ani daga wajen Allah ne to Allah ya gama ka da mala'iku su to su su tsare ka ko su nuna muna ala ta'ala <laughs> Allah ya ce ma nazul mala'ikata mu ba mu saukar da mala'iku ila bil haqqi sai da gaskiya sai kenan da lokacin ya yayi sai wato bisa ga hukunci na saukar azaba a wannan lokaci mala'iku ke zakkuwa amma kanu idan munzarin har in an ka saukar wasu mutane mala'iku don su yi musu azaba to ba a yi musu ba a yi musu jinkiri a wannan lokaci hmm, kun fahimta ko wato neman saukar mala'iku da sun ga mala'ikun to azaba ta zo don haka wato mala'iki bai sauka ƙasa in dai ba lokacin annabi ba sai dai don yi azaba ban da mala'iku waɗanda yake masu marubuta su wannan aikin su ne dare da rana ma na zulu mala'ikata ba mu saukar da mala'iku bin nuni wa ƙuri a biliya. ma yi nazzalu kuma an karanta da ta ma tu nazzalu ka gane shi kira'a uku ne hmm. inna na hannu إنا نحن نزلنا وإنا له لحافظون To kuma shi ƙur'ani bai bukata sai an saukar da mala'iku ga tsare shi ko ga gaskatar da annabi gare shi. Inna na nazzalna zikira mu ne, wato mu hakikatan mu ne. Nazzalna zikira mun ka saukar da wato wannan Qur'ani. Wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu ne masu tsarewa gare shi. wato za mu tsare shi ba a musanya shi shine tabdili ba a musanyawa a kawo wata magana matsaye shi wa tahrifi ko kuma a karkatar da magana yadda take wa ziyadati babu qari wanda kasu ba ragi bi khilafil kutub ban da sauran littafai al munazzala wanda an ka saukar taurata da sauran littafan sama duka Allah bai alkawalin tsare su ba faƙad ah, da halafi ta harifu wato wani karkacewa ya shiga ciki wata tabdil da musanyawa li'an Allah wakkala hibza halil ahbari wa rabbani domin waɗannan littafai tauratu da inji Allah bai yi alkawali ba na tsare su sai ya su malaman su su tsare don haka kowane malami sai abin nan eh, sai ya karkace aya abin nan kun akwai kwamiti na gyaran bible ko babu shi eh, su karkace aya ce wannan yanzu lokacin ta wuce ko ya kamata mu ƙara kaza to musulunci yana da wannan wa baddalu saboda ka sun ka musanya sun ka musanya taurata da inji walau kana muwakkalan li hibzil ulama la baddalu shi ma qur'ani da an ba shi ga tsaron malamai da duk sun musanya shi ko kun da yanzu ba su amshe sun ba tijani <laughs> hmm, kama baddala haula kamar yadda waɗannan sun ka musanya walakin bihamdillahi lam yaf'al dhalika wato Allah bai haka nan ba bai bar shi ga hannun mutane su musanya ba shi eh, eh, su yi yadda suke ga dama shi zai tsare shi da kansa balla hafazahu Allah to kun gani an ce akwai hadisi wanda yace ah, ulama ummati ka anbiya bani isra'il wato malaman al'umma ta kamar annabawan bani isra'ila suke ba cewa an kai su malamai suna da daraja ta annabawa ba ba cewa an kai suna da daraja kamar ta annabawa ba amma aikin da suke yi ya yi kama da annabawan bani isra'ila domin an abin nan taurat da injil ko kuma taurat don ita ɗaya ta samu annabawa bayanta wato abin nan kamin a yi ƙarni ko kamin wani daga wani annabi zuwa ga wani malamai sun cancanza sun kara sun rarrage to sai a wani annabi ya taho a kuma saukar da ita kamar yadda take a ɗebe ƙari kun gane to a musulunci wato Allah ya saukar da Qur'ani ya ce ba a musanyawa amma muyagun malamai na nan na ƙara bidi'o'i ko ba haka ba eh, in an samu malamin ƙwarai sai ya tawaye ce wannan bid'a ne wannan bai cikin qur'ani wannan bai cikin hadisi <laughs> kun gane ko eh, eh haka ne eh, kun ga kenan ashe wannan yayi kama da abin nan eh, domin wato a ba mutum basira har ya iya gane wannan qur'ani bai shigo cikin qur'ani ba ya hita wani abin nan ne wani kyauta ce ta Allah kuma abin da wani ya mana nan kasan ke kamar aikin da yake nan bayan ya to ya iske kasa lumuye ko da an ka kawo addini an kawo shi karkace kuma an ka karantar da shi akan haka ya tashi Allah ya bashi basirar da ya gane cewa abubuwan nan ba su da kyawu har ya komo yana cewa hadisi hadisi da Qur'an kuna ji zumaina da ijma'u su uku ɗai abokina. Kun gane ku? To Allah taimake mu. Allah ya tabbatar da Bayan hmm. eh. hmm. sun canza, ana Allah yana sake saukar da eh, ka gane to wala an ka ci gaba ya ce, Wala ka arsal namin Allah ya ce ma annabi mun aika gabanin ka mun aika manzanni fi shiye awwalin cikin ƙungiyoyi na farko. ai abin da min qabili ilafatil mawsu'i li sifati ai mm, abin nan jamu shi'atin wa hiya al firqa wa tabi'a da nan ka samu shi'a shi'a domin suna shi'atu ali kun kun da ko al muttafiqatu ala tariqi wanda yake sun hadu ga bin hanya guda sunan su shi'a wa mashabin wato ko kuma masaba su ra'ayin su guda sai a ce shi'a wa mashab ko wa min min sha'a sha'ahu idan taba'ahu ana cewa sha'ahu ya bi shi kenan ga ra'ayinsa wasu mushiya an ai musu suna wato kungiyoyi tara taraku dinan domin sun ba addini sun alƙawi mai daidaitacce wata faraku sun sun kararraba fi turiqil lalal ga hanyoyin bata wal bid'a da bid'o'i wato kenan al'ummomin da na gabata waɗanda yake Allah ya aiko manzanni cikinsu daga baya sun rarrabu sun kazan ƙungiyoyi daban-daban kamar yadda ke nan mutanen ka ana tsoratar da su kada su zan haka nan kun fahimta ko to wa ma ya tihim wa ma ya wa ma ya min rasulin su ƙungiyoyin nan wani manzo bai zo musu ba illa kanu bi yasazunu ha ce sun zan suna izgili da shi kastihza'i qawmika duka kamar yadda mutanenka ke ma izgili wa hada tasliyatu lahu sallallahu alaihi wasallam wannan hankurtar da annabi ne sallallahu alaihi wasallam kenan duk abin da an kai ma kada ka damu haka an kawo wasu gabanin ka to ci gaba كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كذلك نسلكه هكذا كما مكي شقد wato abin nan na karyatawa fi kulubil mujrimin cikin mm. um, um, zukatan masu laifi wato waɗanda an masu laifi kenan wannan abu bai tsaya ga na farko ba ko cikin jama'a ka duk wanda yana laifi da gangan wato za a sa wannan karkacewar kun fahimta ko da son izgili to la minu nabi ba za su yi imani da wannan zikiri ba da wannan qur'ani ba wa halasun sunnatul awwali amma ko mu yan ba su yi imani ba to abin nan al'ada ubangiji ta azabtar da wanda ya kibin abin da ya ce ya gabata wannan kuma yana nan kenan zai zo kun fahimta ko ai sunnati la sunna ubangiji fihim gare su min ta'dibin ne musu azaba bi takadhibihim am don kareta da suke wa annabawan su wa haula mithlum wadannan su ma wanda duk yayi izgili ya karya ya karyata haka annan zai zo masa Allah tsare mu to ci gaba ولو فتحنا عليهم بابا bayan wannan shi kenan bayan wannan eh. walau fatana walau fatana alaihim wato da mun bude musu baban minas sama'i da mun bude wata kofa ta sama fadallu fi yarjun sun ka yini suna takawa ciki da mun yi musu hanya suna zuwa sama don wai su yi imani da qalu inna masu kira sanna da ba su imani ba su ce a'a ai an an sihirce mu ne kawai ai su da wato an abin nan la qalu inna masu kira absaruna wato an ruhi an kullum mu ne kawai wa ma yusaddu bi bab absar na an idanun idanunmu ne wato ruwan nan da ake da Musa ma ba gaskiya bane bal nahnu qawmun masrun a a mu mutane ne waɗanda an ka sihirce ai sahira muhammadu hukulana muhammadu ya sihirce hankulan mu kama kalu kama yadda sun faɗi haka nan inda zuhuri gairi lokacin da wari ya bayyana min al-ayati na ayoyi domin annabawan da sun ka wuce duka komai sun ka taho sai su ce a a da mutane suke yi kamar yadda suke cewa wai wanda ya taho kudi yake bashi ko ko wata addu'a ba bashi mai abin nan kuma yanda suke cewa wai ya zala ana ba mu eh, shine wa ka annahu sukira absaruna wato kamar an an an sihirce abin nan hankulan mu idanun mu wala wala uqulana kuma abin nan wala uqulana babu hankula gare mu sukira absaruna la la uquluna ba hankulan mu ba wato ga hankulan mu muna nan wa nahan wa in kunna natakhayyalu bi absarina hadhihi al mu ko da yake muna ganin sifar waɗannan abubuwa da idanunmu ka annana nas'alu kuma muna taka zuwa ga sama wannan dukulu sama muna shiga sama lakin na na alau bi kunna amma mun ga mun sani da hankalin mu annal hal bi khilafi wa ta abin ba haka yake ba ai la haqiqatu babu haqiqa gare shi sun Makalu, bal na hannu kawo masu sannan suka ce a kai dai an yi muna sihiri mutane ne waɗanda an kawo sihiri ka annahum adrabu anil hasri fil ibsari kamar sun ce da an yi sihiri ga idanunmu to yanzu ba ga sihiri ba ga nan ya tsaya ba har ga jikinmu ya shiga wa qalu bal jawaza zalika ila qulina wato to sihirin ya wuce gani har ya kai ga hankulan mu bi sihirin sana'a na don wani sihiri wanda ya aikata shi gare mu ai inna adama imanin wato rashin imanin su laysa li adami dalaili ba don wai babu hujjoji bane akwai hujjoji wa laysa yamna'ukum anil imani anil mala'ikata la tanzul kuma da an ce mala'iku ba su ba su sauka ba shi wato ba shi ya hana su ba shi ya hana su imani ba Wasu udun ila sama'i ashaddu dilalatan da an kaddara musu su hau sama duk da sun hau sama duk da haka ba za su yi imani ba wa alsaqu wato ya hidda cewa da su min nuzul malaika to ko da an yi sama da su duk da aka ba za su yi imani ba inna ma hum qaumun mukabirun masu hada da gaskiya ne bila mubalatin bas kula ba bil haqqi da gaskiya alwali duk yadda an ka faɗa musu gaskiya ba su damuwa da ita Allah ya tsare mu Thank you. To, summa innahum idza istamaru fi talabil ayati wal yanzuru ila samai in dai mutane masu neman ayoyi sun ka doge wato ba abinda ba su imani sai sun nemi ayoyi to ba sai an saukar da wani abu ba wala qad ja'alna fi samai burujan mun sanya burjoji cikin sama wato kenan abin nan wuraren saukar wata kila manazirun tasir fi alkawaki wata wurare ne wanda yake abin nan taurari na tafiya kai, wato taurari bakwai wa hiya ithna ashara inda inda wato su manazil din nan buruj din nan wato goma sha biyu ne ga waɗanda sun kasan ilimin falaki su ake ce ma alhimlu wal thawr wal jawza wal sirtan wal asad wal sumbula wal mizan wal aqrab wal qaws wal jadi wal dalu wal waɗanda su ne abin nan eh, su ne buruj sannan da taurari bakwai waɗanda yake suna tafiya a kansu zahara, وهي wal kamar, wa shams, eh, wal mushtari. wato cikin waɗannan eh, biyu mutane suka sani wato rana da wata wato ɗaya ne daga cikin waɗannan watanni bakwai masu abin nan gewaya sannan akwai mushtari akwai zuhal Ah, zuhal ya na girma haka nan abin nan mushtari ya na girma amma ya suna nesa kwarai ba a iya cin kansu to haƙalu almirish lahu himlu wal aqrab wato kowane cikin waɗannan bakwai akwai waɗanda yake waya tsakanin su wato kamar mirish wato wajen buruj wato yana tsakanin himlu da aqrab zahara lahas thawr wal mizan da shi kuma yana yawo tsakanin jauza da sumbula kamar yana yawo abin nan shina da burji na wanda ake ce masirtan shams ita kuma tana da burji guda wanda ake ce asad wal mushtari lahul san wal hut mushtari yana da biyu qaus da hut zahara lahul jadu ah, wa dalu wa ana araha wallahu alam wannan shine malamai sun ka faɗa amma ni ga gani na majami'un nujumi sune wato abinda taura haduwar taurari wato kowane tauraro ba ɗaya bane taurari ne waɗanda sun ka haɗu sun ka yi majmu'a guda li'annan nujum majami'u wato su taurari ƙungiya kungiya ne wa kullu mujma'in ya hatawi ala jumlatin minan nujum kowane daga cikin buruj wato ya tattara akan taurari masu yawa la ya alamu adadu ha illallah ba wanda ya san adadin su sai Allah allazi khalaqa wanda ya halitta su wa kullu majmu'atin yaduru ba'daha hawla ba'd kuma kowane kungiya na taurari suna gewaya juna ala nidamin badi bisa ga tsari mai kyau wa fi wadha'ifa mukhtalifa kuma cikin ayyuka waɗanda suke wa Allah daban-daban don amfanin jama'a tadullu ala bahir qudrati su kuma su duka suna nuni ga jayen hikima Allah wa hikimati da hikimar shi ta'ala eh, fi dhihnil ko ah, eh, fi waɗannan cikin abin nan suna yawo cikin hikimar ubangiji kuma wata abin nan ga hankalin mai basira yana ganin su wa zayyanaha lin nadirin mun ka kawata su wato mun ka kawata sama bitilkal kawaki da waɗannan taurari ko ko da waɗannan ƙungiyoyi na taurari waɗanda ake ce ma buruj fi ru'yatil ayni ga ganin ido lin na ga masu dibi li kulli man yanzur ga duk wanda ke dibi ra shiga ma fi sama abinda a cikin sama min ha na yawan sa wala ha da hasken su wanti share ha da watsuwar su fi kulli nahiyatin ga kowace nahiya min nawahi sama'i mutun rana ta fadi kadiba ka ga yadda sun ka watsu wa kibari hajmiha da girman wato jikinsu wa sur'ati ha da gaugawar tafiyar su wa ha bayna Aflaki da juya wasu tsakanin falakokin su ma tawazuniha hafiya makina ko wace kuma ta tsare hanyar ta ba ta gushewa da gare ta abin nan ga sunan ba su ba jan ba su jan juna kowane na tafiya akan hanyar shi wa adami su saƙo da ba da ala balin wani cikinsu bai faɗi akan wani ba ga sunan abin har abada wata wannan abin nan ‘yan mutum yadda bi wannan ya san wato tsarin Allah ne to ba ya bukatar wata aya in har yana son ya gaskata annabawa to wa hafiz naha wa وحفظناها ko mun ka tsare sama da taurari min kulli shaytanin rajmin ga dukan shaytan wanda yake wanda an Allah anan ne Allah ya la'ane shi wato abin nan yadkhulu yadkhulu shaytanu fi samai fa sa wato ita abin nan wato ko wace abin nan sama ta ta farko ko ko sammai wato Allah ya hana shaytanu su shiga ciki don su bata ta da kafirci fa hiya mutahharatu min ash-shirki an tsarkake ta daga kahirci wala yubadu fiha ghayrullah ba abota ma abinda ba Allah ba ciki wato ba a shirki sai akan ƙasa kawai Abinda ya sa ba a shirki sai akan ƙasa domin nan Allah ke son ya ɗaukaka mutanen ƙasa inda babu shaitan ba za mu yi nishaɗi ga ibada ba kuma wa'azi ba zai amfani ba kuma Allah ba zai bayyana adalci ba a ke kenan barin shaitan yana yawo tsakanin musulmi a wannan ya yarda wannan bai yarda wannan ya faɗa wannan shi kaza a sana ai adalci tsakanin su wannan wata hikima ce to cika ba to ko da an ka tsare sama shaitannu ba su zuwa can akwai wasu abin nan shaitannu waɗanda ke uh, hawa zuwa sama su uh, ɗora sauraren sata saurare min aljin daga cikin aljannu uh, don su ji abin da ake faɗa su to su ɗora faɗa ma bokaye in ya ji kalma guda ya to ya faɗa bokaye ƙara abin nan tis'in da tara ya yi ta ƙarairayi shi ma bayan sauko bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare Ba a fa adbahu sha'bun mubin duk shaytanin wanda ya tafi yana saurare to yula ta wuta ta abin nan tauraro za ta bi shi ai lahiqahu kawkabun sai tauraro ya diske shi eh, abin nan wato abin nan sinan aw shi'ula wato wanda yake kamar kamar kamar mashi ko wata yula min hutu gare shi li'u ya hulku wanda yake na haske ya tafiya kone wannan abin nan ya kone wannan shaytani aw yazqubahu ko kuma ya huje hankalinsa aw yukhbilu ko kuma ya bata hankalinsa wa zalika anna shayatin kanu la yuhjabuna an samawati da al'amari yake gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama mala'iku abin aljannu ba kace suna iya hawa sama wa yadkhuluna hasu shigeta wa ya tuna bi akhbari hasu su komo zuwa ga ƙasa da laburan da a ciki ilal kahan zuwa ga bokaye falamma wulida isa muni umin thalath sanawati samawatin amma lokacin da an kafi isa alaihi salam sai aka hana su zuwa ga sama uku na, na sama wato ta bakwai da ta shidda da ta da ta biyar wato an ka hana su zuwa can wala ma da muhammad sallallahu alaihi wasallam min umin samawati bi azmiha amma da an kafi annabi sai an ka hana su zuwa sama duk gaba dai sun masaru ya stariƙuna sama bayan haka nan suna zuwa don sata Ah, almasmu wanda yake ai eh, almasmu abinda ake sauraro abinda ake faɗa mala'iku wato daga baitul izza ah, khayrumuna bi khayrumuna asa jefe su bi shuhbi da taurari wato su abina su mutu to ci gaba taurari ko ku hasken taurari yulat yulat hmm, wani abu ne ke yankewa daga girgije ya abin ya harbe su to ci gaba والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل kuma dai daga cikin ayoyin da ya kamata mutum ya diba ya huta da neman wata mu'jiza wato ya diba wa khalaqana ayatan ukra mun halitta wata aya ta daban wato al'ard madanaha ƙasa mun miƙa ta wasu ana hamun yalwata ta hatta annaha tara hal uyun mabsuda har in mutane mutum ya dibi ƙasa sai ganta kamar shinhiɗe wal qaina fi arwa sai mun ka jefa duwatsu cikinta ta wato duwatsu waɗanda yake tabbatacci li Allah ta taharraka don kada ta dora motsi wata ta khasiba bi aliya ce zan ta rusar da abin da akan ta mutanen da aka kai su mutu wa ambatana fiya min kulli shay'in mawdhun mun ka tsirar a ciki ko wani arin tsiri wanda yake yana ana auna shi Ai ma'lumun wanda yake sananne muqaddarin wanda anka kaddara inda la wurin ubangiji fa yu'lamul qadaru alladhi yutaju ilayhi nas kuma a san wata gwargwadon abu wanda mutane ke bukata mai tsirin ma da ke hitowa ana da shi gwargwadon bukata in ba don haka nan ba an ka tsirar da dukan tsiri ba mu san yadda za mu yi da shi ba sai ya halaka mu to ci gaba وجعلنا لكم فيها معايشة وجعلنا لكم فيها معايش mun ka sanya muku abubuwan rayuwa cikin ƙasar wato kamar ‘ya'yan itace da ƙwaya waɗanda ake ci waja'alna lakum mun ka sanya muku mallastu lahu bi raziqin mun ka sanya muku bayi ko kuma um, masu yi muku aiki wanda yake ba ku ke bashi abinci ba kai mutun shi mutun ka bautar da shi yana ma hidima ba kai ka ciyar da shi ba kai ka bashi sha ba kai ka koyi ba wannan kuma wata ni'ima Allah ce ya ɗaukaka wasu akan wasu to wannan bauta iri iri ce akwai bauta wadda an ka sani bayan haka nan bautan nan ba ta karewa ko ka sa wani ya ma aiki ka biya shi ai duk nau'in bauta ne Eh, in ba haka nan ba wanda duk kasa yana ma aiki ya zalle baranka yana yiwa shi zan shine matsayin kai kuma ka zalle baransa min al-abid na dabba yi wadda wabe da dabbobi wala na da dabbobi fa inna ma yarzuquhum Allah ba ku ka ciyar da su ba Allah ke ciyar da su fa una bin amma duk da haka ku komo kuna amfani da su wa hadha min gatil imtinani wannan na cikin gayar bada ni'ima ga wadda ubangiji ya ba ku wa ayatun zahira kuma aya ce bayyananna wato lahum gare su ta dullu ala anna man sakharaha lahum wato tana nuna duk wanda ya hore waɗannan dabbobi ko kuma ya hore mutane ga wasu mutane ma annahum sharikuna fi fil insaniya suna tarewa da su ga abin nan zama duka mutun ne wala kuma duk suna da hankali wa rubbama yakununa qawmin har ma yana yuwa bayin ko abin lebaro ne sun hi karfi jisman ga jiki wa an kuma wajen tunani sun hi tunani mai kyawu wa ma'a zalika sakharahumullahu lahu duk da haka wato Allah ya kore su ga waɗanda an ka aza sama gare su ashe wato wannan shi ɗaya ma ya isa aya a ce in Allah ya aiko manzo a ce manzon nan gaskiya ne wa ayatun ukhra tadullu ala ala wujudillah ga wata aya kuma wadda ke nuna war uh, samuwar ubangiji ci gaba qauluhu wa in min shay'in Allah wa in min sha'in kuma dai babu wani abu illa inda na khaza'in wa ce muna da taskokinsa ba iyaka mun, aje wa ma nazulu amma ba za mu saukar da shi gaba ɗaya ba illa bi qadarin ma'lum sai gurgudo sananne ala hasbil masal gurgudan yadda zai zan amfani gare ku iz law nazala maratan wahida da an saukar da ruwa gaba ɗaya ko kuma ko wani abu an ka saukar da shi gaba ɗaya To, abin nan lamta na intifa ukun bi da ku yi amfani da shi zai buwaya. Fayunar zalu bi ƙadari maslatikun fihi, saboda ka ana saukar da abin nan ko ne ne gwargwadon bukatar ku gwargwadon abin da an maslaha gare ku gare shi. Sun ma matsala kafiyyar inzalil a shiyayi ala ƙadarin hajjati, kuma ba Allah ya ce komi na saukar da shi gwargwadon bukata ba ga misali nan, wa arsa nabiya. وعرف الأنبياء نواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما to wa arsalna riyaha lawaqiha mun ka saukar da kuma abin nan mun ka sako wato iskoki wato kullun iskoti cikin qur'ani in an yi musu jam'i to rahama ne in an ce rihu kawai azaba ne rihun fiya azabun amma riyah kullun abin nan ko da yake iskoki ga Hausa kamar yadda wani yake wato da Hausa abin aljanu kenan <laughs> to wato iskoki eh, eh, lawaƙi waɗanda yake abin nan su iskokin nan wato ke yin baye tsakanin itace domin kowane icce akwai namiji akwai mace akwai namiji akwai mace sai iska ta tawo ta ɗebi huren namiji ta kai ma mace in ba don haka nan ba macen ba za ta yi ciki ba balle ta haifi 'ya'yan itace wanda za ku ci kun fahimta ko ai la ta ti bi quwwatin tubsiduha ba su da karhi wanda yake za ta bata 'ya'yan itace wa hiya kathiratun inda Allah kuma suna da yawa waɗannan iskoki wurin ubangiji wala yursalu illa ma yulqi ba a sako iskokin da ƙarfi sai gwargwadon yadda zai zan wato za su ɗebi hure za sauki su kai ga kuren mata wa yadurru al-ashya'u bi qadari ragabati sannan bayan haka nan kuma komi ubangiji yana kokkugar da shi gwargwadon bukata wa mimma yatasabu fi talqihir riyahi sahabu akwai abinda iska kuma ke amfani wajen abin yin baye din nan ruwan sama shi ma sai an sa wani iska ya doki wani iska sannan ruwa zai shigo iska guda bai hidda ruwa sai iskoki ga shidan fa’an anzalna min sama'i hmm. mun ka saukar da ruwa daga sama ai ashabu girgije li annahu fi sama'il ardi wato domin cikin sama ta farko ne mun ka saukar da ma'an ruwa fa azqaina kuma mun ka shayar da ku ruwan nan salihan su ya mun kamar shi ya dace ga ban ruwa wa ma hu jibalan ba mu saukar da shi duwatsu babbake babbake ba kuma kun fahimta ko yuka su rubuta ko wanda zai kare gidajen ku ya manafi manafi'akum kuma ya ya halakar da abubuwan amfanin ku wa ma antu lahu bi khazin sannan kuma ruwan nan ku kun ka tsare shi ku kun ka ce a kawo kuna bukata ku saboda haka ba ku ne masu tsarewa gare shi ba mu ne mun ka tsare ai laysat khaza'inuhu bi aydikum taskokin ruwan nan ba ga hannayen ku yake ba ha za fi ma tarawna wannan ga abin da yake kuna gani kenan wata husuna wanda yake kuna iya gani kuna iya lalaba ku ji fa ma balukum bima la tahsunu sauran abubuwan da ba ku gani fa wasan kasu kama ashara ilai bi qawli kamar yadda yace wa inna lanahnu wa hmm. إنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون كم يعلم جارة من كلمة na ko ita faɗi a asaba ko wancan ai don abin nan eh, don a hausawa da ba su da abin nan duk ciwon da ya ba su san kansa ba su da ce iskoki ne eh, ka gane ko eh, kamar likitoci su ko yawan da ba su samu ba sai su ce ne ca <laughs> ne shi kenan <laughs> kun gane hmm. wa inna nahnu wani mitu wato Allah ya ce lalle mu ne ke rayarwa wani mitu ko mu ke kashewa kun san da ake rayarwa kun san da ake kashewa wannan ashe ke yana cikin abubuwan da mu sani ba ayin an dawiruhuma fi ajsamikum muna musanya wannan cikin jiki mu ɗebe wannan ta'rifunahuma kun san rayuwa kun san mutuwa wala ta'usunahuma amma ya suke ba wanda ya sani illa bi alamatihima sai dai alamu sun kawai in mun ga mutum na motsi mu ce yana da rai in mun ga yana dariya mu ce yana da farin ciki in mun ga yana kuka hawaye sun tau mu ce bakin ciki yake yi amma yaya bakin cikin yake baka sani ba wa nahnu alwarisun mu ne masu gadon kuma komi ai albaquna komi zai mutu sai mu dai za mu za mu gada komi na rusu jami'al khalqi za mu gada dukan halittu ثم إن الحياة والممات لم lam لم lam بلا bila سنن sannan ita rayuwar da mutuwar ba cewa an kai haka an ka sake su fada inda sun ka ga dama ba akwai kaidi kamar yadda za ya fadi wala qad alimna ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا علمنا المستقدمين منكم الله ce من سن waɗanda yake za su fara mutuwa daga ku ai man tuqaddamu min al-khaliqi min ladun adam tun daga zamanin adam kun ga shi adam da ƴaƴansa da jikokinsa da wani wani bayan wani ha an ka kawo gare mu bayan mu kuma ga munan wani bayan wani kun ga ashe da an yo gaba ɗai ya za mu zauna ko gida sai ya buwaye ka ƴaƴanka ma sai su kun hidda kai daga cikin gida wala qad alimna al-musaakhirin ko mun san masu jinkiri ya ilmu ta'akhirin ila yawmil qiyamah har zuwa ranar kiyama wannan duk yana rubuce na farko ya jikoki ya jikoki ga anan da har zuwa ƙarshe to ci gaba a mu ci gaba inna rabbaka إنه حكيم عليم wa inna rabbaka wa yashirun kuma yadda al'amari yake ubangijin ka shine ke tayar da mutane bayan duk wannan rayuwa wani bayan wani in sun mutu kuma shi ke tara su innahu hakimu Allah mai hikima ne ga aikin sa alimun masani ne bi khalqi ga halitta shi ay sifata alhikmata wal ilmi hi biyu na hikima abinda hikima komai za a za a shi yadda ya dace shine hikima kuma abin da ilmi komi za a yi a yi shi bisa ga tsari an san yadda zai zai zo ba ga ah, kaddarawa ba wato kamila tani wato abin nan hikima ah, da ilmi sofi ne lai biyu to Uh, ah, you want to embrace Islam. Embracing Islam means you leave all your customary life to the laws of Allah. Whatever you do, you ask how is it permitted to by Allah. Uh, if you say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, that means you confess and you promise that you will follow these laws to the end of your life, and you are your reward uh, will be paradise, and uh, you become in peace here in the world also. Uh, you accept it? Yes. Ah, say La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Then you are Muslim. You go, they will teach you uh, about Islam. What is your name? wato abin nan biyu ne cikakku ga Ubangiji. Wa min adallati ma khalqul insan daga cikin hikimar Ubangiji da ilimin sa kadibiyar da ya halitta mutum wal jan da yadda halitta aljani wa ilaihi athar bi qawli zuwa ga wannan ya ishara da magana shi wato kenan halittar mutum akwai hikima cike kuma an yi shi da ilimi haka nan aljannu to ci gaba wala qad khalaqna والجن خلقناه من قبل من نار wala kada halakar al'insana, hakika mun halitta mutum Adam, min salsalin, wata daga yunɓu. tinin yabisin daga laka busassa yusma lahu salsala in an kwankwasa sai a ɗora jin sauti sautun idza nukira kun gani wato hikima ubangiji ai rayuwa ta hi kusa ga laka wanda yake akwai ruwa ciki inda an ce laka wadda adda ruwa ciki hankalin mu ya ganewa na cewa an sa rayuwa to ba sa rayuwa lokacin da yake busa lokacin da yake ɗanye ba sai da zan in ka buga kana jin kwarkwarkwar kamar an dafa min hama'in wato daga bakin yunku masnun wanda ya yi wari ya buce sannan bayan haka nan ya zan mutum ay lam yuj'al hayatu fihi illa akhira marhalatin wato ba yi rayuwa ciki ba sai ƙarshen rayuwa ƙarshen hali bayan yana ɗanye ya zan mai la'aka sannan ya bushe sannan an ka sa rai haisu haraja inda ya fita an halil hayat daga halin rayuwa don da asa lokacin da yake danye ya yi kusa ga hankalinmu kun fahimta ko izil ya bisu min tin domin abin da ya bushe daga abu abadu ya nisa min tin daga laka aradabi danye almutagayyir wanda ya canza wa ma'a dhalika lam yaj'al insanan illa ba'da an yabisa an yabisa duk da haka ba sanya mutum mutum ba sai bayan lakar da anka halitta shi da shi ta sai da zan danya eh, mai wari ta bushe sannan bayan haka nan zan mutum wasar salsalan ya zama wanda yake in an kwankwasa za a yi kwalkwalkwal kamar tukunya wa hadha mimma mimma yuzidu al-aqila dihshatan wannan zai sa mai hankali ya ƙara ɗemuwa fi amrillahi ta'ala don da an ce ya samu rai lokacin da yake laka ya kusa ga hankali amma an ka bari sai da ya koma abin nan kamar an an shi kasko ana kwankwasawa kwarkwarkwar sannan an ka sa rai ya hi nisa ga hankali to ci gaba wal janna sannan ko muka ka halitta aljannu shi kuma uban aljannu shine iblis khalaqnahu mun halitta shi min min qabl gabanin halitta adam ba daga laka ba min nari samu daga wuta wadda yake tana zahinta yana shiga ga kawashen jikin mutum kun gane ko min narin la dukhana laha yake babu hayaki gare ta tanfudu fil masami wanda yake tana shiga cikin gabuban mutum wa ana abi sali an ruwaito daga abu sali as narun wuta la dukhana laha yake bata da hayaki wasawa'iqu takunu min has kuma daga gare ta nake tsawa tsawo wakin nan da ake na hadari daga irin wannan wuta ce wa ta takunu baina samai wa bayna hijab tana tsakanin sama da wani shamaki da Allah ya yi wa a ahdasa Allah amran in Allah ya fara wani abu kharaqatil hijab sai ta abin nan ta kone wannan shamakin da an yi mata fa hawat ila ma umira bi ta fado ga abin da an ka umarce ta ta kone shi fa wal hidatu allati tasma'una Ah, harku zalikal hijab wato sauti wanda kuke ji lokacin da tsawa ke kagam to lokacin da ta kece wannan shamaki ne wato wannan shi a cikin littafai qultu nace wallahu alam la'allahu ya kasudu kabara kika karu baki la yana nuhin abin nan ah, abin lantarki ba da an zakar khalq kun fahimta ko eh. domin lantarki ko gashi nan ko ina ba da an zakar halkal insani bayan halicci halittar mutumin dinin daga laka ba da halkal jani bayan halittar aljani min nari samu daga wannan wuta wadda yake tana ko ina cikin shamaki kuma sai in ta an tashi amfani da ita ta fito da kada kafiyata zalika ya faɗi yadda za a yi ɗakin yin haka nan wa kaifa hasalat al adawatu bainal jinsayn kuma yadda kiyayya ta sabu an yi aljani da wannan wuta sannan an kai mutum da wannan eh, laka Ah, sannan ita wutar nan kuma wani nau'in halitta ne tana nan tare da ko ina cikin shamaki sai an tashi ta yi amfani a fidda ita kun fahimta ko fa ya yace ga yadda kiyayya kuma ta shiga tsakanin waɗannan biyu wazkur خالق بشرا من Eh, kun gani idan mutum ya diba bai gani kama akwai wuta abin nan amma lantarki da nan ku diba saboda shi ka ɗauki abin nan telefon daga nan kai magana da amerika cikin ɗan lokaci guda ashe kenan duk abubuwan na haɗe wato ka ambata iz qala rabbuka lokacin da ubangijin ka ce lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun ni mai halitta mutun ne Allah ya ce wa mala'iku ni mai halitta abin nan mai halitta wani mutum ne wato kenan bashar halitta shi babu gashi ga jikinsa shine abin nan fata ga hili min salsalin daga laka busassa min hama'in wanda yake busassa nan ta fito daga laka nuna wadda ta yi wari fa idza فإذا سويته فإذا سويته إن تك هلت الشي شي متمنن wa nafkhata fihi min ruhi busa ruhi na cikin wato wani iska ne ubangiji ke halittawa ya sa ciki wato mala'iki ya hura fasara hayan ya zama mai rai wa ilafatu ruhi ilaihi tashrifan da anka jingina ruhi zuwa ga ubangiji yace ruhi wato don girmamawa ne wato girmawa ne ga adam kun ga shaidan ba halitta shi da ruhin ubangiji ba bai ce ruhi na ba eh, yana yiwa kana da bayi biyu ka ce wannan bawa na don girmama shi ba wai don ya an ɗebo shi da gare ka ba kun fahimta ko wa bayanan li khalqi isa kuma wannan ya yi bayani ga halitta isa alaihi salam shi ma an ce min ruhi ko ka farqa bayna ma saboda ka babu bambanci tsakanin ruhin adama da ruhin isa alaihi salam wa ruhu baqi bani adam sauran arwahun irin namu kuma duk haka ne in fahimta ko don komi an ce min ruhi na ashe kenan da adam da isa da sauran mu duka ko da na abin na arna duk ruhin ubangiji ne wa inna masharafu fin nubuwa wannan inda daraja take wanda an kama suwa annabi kun fahimta ko ko kuma an ka bashi ikon shi ibada wa qad sharakahuma fihi ma ghayruhuma wato abin nan wani abin nan Isa da wanin Adam sun yi tarewa da abin nan Adam da Isa ga abin nan ga zama ruhi kun fahimta ko to na ne fa qawluhu sajidin Allah yace inna khalitta wannan halitta na ruhi na gare shi ku faɗi gare shi kuna masu sujuda sujuda ta hiyyatin wato sujuda ta gaisuwa bil inhina da dukawa aw sujudul haqiqi ko ku azago shi ƙasa domin abinda ake ce ma ibada kai abinda Allah ya ce kun fahimta ko wa kana ja'izan domin wato baka cewa wannan sujuda haram ce ta halatta bi amrin min Allah domin umarni ne daga Allah wa adamu qablahu ko wa adamu eh, wa adam Eh, qibalahu tashrifan lahu kuma adam wato an ka ce ayi abin shine alqibral alqibla sujudan kamar yanzu yadda muke yin sujuda zuwa ga Ka'aba shi wato adam nan ya zan alqibla wannan sujuda eh, amma asalin sujuda ta Allah ce Allah an kawa domin shi yayi umarni da ayi kun fahimta ko an ka sa adam don ya zan alqibla don ya zan daukakawa gare shi fasajjadal mala'ikatu kulluhum ajma'un فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة سي ملائكة سنك سجودا كلهم أجمعون دكان سجبات أي دك سنك سجودا domin suna bin umarnin Allah ba su saba masa illa iblis illa iblis أن يكون مع الساجدين illa iblisa sai dai iblis wato abin nan huwa abul jinni shi ya haihi aljannu kamar yadda adam ya haihi mutane kana bayan mala'ika a wannan lokaci yana raye cikin mala'iku wato saboda haka umarnin da an kai shi ma ya shiga aba an ya yakuna masajidin ya ke zan cikin masu sujuda don mi ما لك ألا تكون مع الساجدين to ku dibi hankulin ubangiji wato ba shi kamawa nan da nan sai akan hujja kun ga yana irin murtsike shi wannan lokaci amma sai kala ce ya iblisu malaka Allah ta kuna masajidin me ya same ka baka zan cikin masu sujuda ba قال قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال wato sai an shaitan ya ce lama kun li asjuda ba yi ina yin sujuda ba ai layan bagi li an asjuda bai kamata yin sujuda li basharin ga mutum wanda yake ko gashi baya daga jiki na kwakko wato abin nan khalaqatahu min salsani ka halitta shi daga abin nan busasshen yunku min hama'in kuma daga wanda yake laka masunuwar da mai wari ta bushe sannan ka halitta shi cikin wannan hali ya zan yi mai sujuda ne ko an da wuta kun gane to kala qala makhruj minna fa innaka rajim ƙala fa harij min sai Allah ya ce masa to ka fita daga aljanna eh, ai abin nan eh, min aljannati ilqa'an fi fi jawabi shart muqaddarin wato ai fa haisu asaita inda ka yi sabo cikin aljanna wa takabbarta kai girman kai fa harij min haka ita daga Wa ta fa innaka mu kai an kore ka daga rahmar ubangiji wa inna alayka la عليك اللعنة إلى يوم الدين kuma akwai la'ana Allah akan ka ila yawmiddin har zuwa ga ranar sakamako wa huwa shi shine ranar sakamako la'anar shi shine wato la'anar ta ci gaba har can da li'annahu ta kalifi domin shine karshen a ce yi wani wata ibada kun ga ibada ba ta karewa ko mutum ya mutu domin in mutum ya yanzu ga wannan muna yi in an mutu kuma za a tambayi mutum wane ne ubangijin ka wane ne addinin ka wane ne abin nan kun ga wannan duk aiki ne haka nan kuma in an tashi sai a ce kuma a yi sujuda a yi sujuda wanda bai saba da sujuda ba sai bai ya kangare <laughs> kun fahimta ko eh, abin nan wato bayan haka na sannan a raba abin waɗannan su shiga aljanna kuma wurin siradi wannan da haske sai bayan su an fara tafiya da haske sai munafiku na waɗanda sun ka bayyana imani kuma sai hasken su ya bice saboda haka sauran musulmi kuma abin har annaba suna jin tsoro suna ce rabbana atamim lana nurana wato sai mutum ya shiga cikin aljanna sannan ya amince Allah sauƙaƙe to <laughs> to ci gaba قال رب فانظرني الى يوم يبعثون واتو da yaji an ce wato har ranar sakamako akwai la'ana a kan shi wato kenan duk mai ibada kenan in ya gama zai ce Allah la'anin shaitan sai ya ce to ya ubangiji fa andini ila mi basu ka yi min jinkiri har zuwa ranar da ake tayar da su la'anan nan da suke yi min ni kuma in rama eh shine abin nan eh annasi yi kusa ko wato ran eh, ya kasu da Allah ya mutu abadan yana nufin kenan har ya mutu kada ya mutu kenan har zuwa tashin kiyama li'annahu idza umhila ila yawm al-ba'th domin an kai mai jinkiri har zuwa ranar tashin kiyama alladhi huwa waqtu nafkhati thaniya shine lokacin busa ta biyu la ya mutu kenan ba zai mutu ba da zalika linki da al mutuwa ta yanke daga ran nan min shine nafhatul busa ta farko zai mutu shi bai mutu a wannan lokaci ba wato lokacin da an kai ta biyu ba zai mutu ba kenan fa alima annahu idza umhila ila yawm al saboda haka shaytan kun ga yana da ilimi ya sani kenan yan kai mai jinkiri har zuwa ranar busawa wato umhila illa abada ai mai jinkiri kenan har abada kun kun fahimta ko ba zai mutu ba to fa ajaba kun ga kenan abin nan ilmi in Allah bai shiryar da mutum gare shi ba sai ya zan sanadin halaka gare shi to fa hu ilai sai Allah ya yayi mai jawabi yace qala qala fa innaka al munzirin ila yawmil waqtil ma'lum qala sai Allah ya ce masa fa innaka min munzani kai kana cikin wanda aka wa jinkiri ila yawmil waqtil ma'lum har zuwa ranar yini sananne shine lokacin busawa ta farko eh, ba ba hata biyu ba to ci gaba قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين to da ya ji an ba shi wannan dogon rayuwa ya ce "Ehe, ƙala rabbi bi ma agawacin ya ubangiji na ina rantsuwa da ɓatarwar da ka yi min la uzayyinan lahum fil lalle zan kawata musu kahirci cikin ƙasa wato da yin zunubi wala ugu yadda wallahi sai na halakar da su ajma'ina gaba ɗai wala yasadi wa an yi yahu ko sun mastasna man yurafu annahu la la yasdi an yuguyon sannan ya shi ma kansa ya san akwai wasu wanda bai iya batarwa ya toje su ga sunan eh. lokacin da suke wannan da Allah eh. shi bai san akwai azaba ba ya sani amma kuma ba sa mai jin tsoronta ba ka gane baka ga wani na kashe kai ne ba in ya san abin da mutuwa yana yi ne eh, ka gani gani yake kamar ya buta ya huta kada ya kunya qala ala ko illa ibadaka wato sai ka minhum daga cikin ya'yan adam al-mukhlasin waɗanda an ka tsarkake ko kuma al-mukhlasin waɗanda yake masu tsarkakewa imani alladhina khasaltahum min haba'il waɗanda ka katar da su daga abin nan daga tarukana su kan bai iya eh, tsamar da su abinda an maganin shaidan guda ne kabi abinda shari'a ta ce shi dai an maganin sa bayan shi baya da wani magani wato ya san akwai su bayan Allah bai eh, wadanda bai ima eh to ci gaba mala zafirabun alayya mustaqim inna ibadi inna ibadi laysa laka alayhim sultanun إلا من اتبعك من الغاوين قال تعالى الله يتي هذا صراط مستقيم كما الله يتي غونغا wannan shi a gaskiya wato wannan shi a hanya ta wadda tatta wanda ya bi hanya ta wato shedan bai yi masa isharatu ila anna al-iman bil wahdaniyya wato ishara ne zuwa ga mutum yayi imani Allah shi daya yake bauta ma wal amali bi muqtalahu sannan yayi aiki kamar yadda wahdaniyya ta hukunta huwa sirat shine hanya alladhi la yu'aridu shaytan wanda ke shaytan ba zai ba zai ba gitta mata ba alaman musuku bi ga wanda ya rike hanyar din wa fihi najatu min haba'il shaytan kuma wanda ya bi wannan hanya ya tsira daga tarukan shaytan qala ta'ala kuma qala Allah ta'ala kuma Allah ya ce inna ibadi laysa laka alayhim sultanu ya shaytan bayina masu bin hanya ta masu imani laysa laka alayhim sultanu baka ta hujja akan su illa man ittabaka sai wanda ya bi ka min algawin daga cikin halakakku su dai ay alkafirina kafirai zahiru hadhihi muhawara wato wannan kun ga magana ce tsakanin Allah da da shaytan Allah ta'ala wa bayan iblis ya katali anna Allah ta'ala takallama ma'ahu bi ghairi wasda Allah ya magana da shi ba da wasda komi ba kun gani ashe kenan magana da ubangiji sai in ya ta ya duhi imani da ita wa an wa in qila inna mukalamatullahi ta'ala bi ghairi wasita min azamil manasib in an ka ce to ai magana da Allah babu wata daraja tsakani ita arga daraja ko wa asharafil maratib ita ce mai daukar darajoji fa kaifa yuqal husuluhu li rasul ah, ah, kafara to ya za a yi kuma Allah shi magana da ah, kan kafin rai shaytan fal jawabu anna mukalamatullahi inna ma takunu mansiban aliyan wato magana da Allah daraja ce maɗaukakiya. idza kana ala sabili ikram in yazan wajen girmamawa ne wal idami don a girma wanda an kawa wa ma idza kana ala sabili ihana amma yazan don walakantawa ne wa tarde da korewa daga rahama to fala ko fala thamma zikir fala wato ba ta abin nan wato summa daban Eh, wato na auna abin nan fala ba ta zama girmamawa kamar a ɗauki ɓarawo yana ɗaure a kai masarki ya gan shi ya ce kai ne ka yi kaza ya ce ran kashi daɗe na tuba kun ga <laughs> ba ɗaya yake da abin nan ba sun ma zakar marja eh domin a shaitan lallashi yake yi mugun malami shi ko sai ya ta muku magana yadda kuke tsammanin gaskiya ne ya yayo nan ya yayo nan ana mai hijara eh Ita suna mai hijara eh shaitan sai ya tabi <laughs> ya tabin sa ya huta Sun summa zakara marja'at ba'i shaytani fa qala sannan ya ambaci makomar mabiyan shaytanin yace wa inna jahannama wa inna jahannama la maw'id to kuma mabiyanka daga cikinsu wato jahannama ita ce makomarsu ajma'ina gaba ɗaya ai man baka wanda ya bi ka ya iblisu ma aka tare da kai wato duka cikin wuta jahannama ita ce makomarku eh amma nan hmm. makoman ah, waɗanda suka bi shaidan لكل باب to ita jahannama tana da ƙofofi bakwai ko kuma abin nan ɗabaƙa bakwai likulli babin minhum ga kowane abin nan ƙofa daga cikinta daga cikin mutane akwai juz'un wato yanki rabo makasumu wanda an ka raba ga wannan ɗabaƙa ai awwal adbaqi jahannam farkon ɗabaƙa ta farko ita ake ce ma jahannama wato wanda yake mu'minnai za su tsaya nan sannan da zake binta sannan hudama na bi sun sa'ir sannan sa'ir na bi sun sakar sun jahim sannan jahim summa hawiya wannan ita ce ta karshe wali kulli dirkatin qaumun ga kowane daraja zuwa kasa ita ke ce madirka daraja zuwa sama ita ke ce madaraja saboda haka ga aljanna adda daraj duraj amma uh, wuta dirak gare ta wanda yi kasa ya yi azaba wato ga kowace dirka akwai mutane yasku na wanda ke zama wal ma'ana Allahu yujzi'u atba iblisa jizu'u ko yujzi'u asba atba iblisa sab'ata ajza'in wato zai kasanya su kashi abin na kashi bakwai li'anna maratibal kufuri mukhtalifa domin darajojin kafirci ya saba ma juna qala da haka ya ce fi dirkatil ula ahlut tauhidi wato mutanen tauhidi muminai waɗanda sun ka shiga wuta su za su tsaya ga abin nan dirka ta farko eh eh masu dan kalmin sabo alladhina dakhalu nar wa sun ka shiga wuta yu'adzabuna fi azabi musu azaba bi qadari dhunubin gurgudan dhunubin su summa yakhrujuna min hasanin su fita daga wuta su koma aljanna wa fi thaniya ga ta biyu an nasara <coughs> ko ga su ke bin su wa fi thalisa al yahud yahudawa wa fi rabi'a as-sabiuna masu bauta mala'iku domin sun yi hutu tsanin kahirci ah, wa fil khamisa al majus masu bauta mauta iranawa eh, wa wa fi wa fi sadisa ahlu shirki mutanen kahirci masu bauta ma gumaka eh, wa fi sabi'a al munafiqun na ya ambaci abin da ke muƙabala ga mabiya iblis wato waɗanda suwa ne ke muƙabala da iblis mu'minan ƙwarai wa humul ah, muttafiquna ko وهم المتفقون الذين امتثلوا امر الله كمتقون ne ba muttafiquna ba muttaquna ne sune muttaqun alladhina imtasalu amra Allah wadanda yake sun bi الله awamir Allah wa ubangiji wa wa wajtanibuna wahiyahu kuma sun nisanci abubuwan da Allah ya hana Waje za wajaza'ahum kuma ya ambaci sakamakon su wa qala yace innal muttaqina akan eh. wajen wutan nan eh. wajen magana wuta din eh. ana ce in mutum ya shiga kamar misali ya shiga hawa na biyu an ce kuma ana yi kamar yadda da yana shiga wani irin kasa haka ainihin wutan duka sai ya shiga ne ko kuwa wato wanda ke ta kasa wato sai ya ta sauka ya ta sauka har kasa eh aljanna eh tana da daraja ta zuwa sama firdaus ita a'ala ita ta annabi yake in za ka roƙo kai roƙi firdaus al'ala domin in ka roƙi in za ka roƙo kan roƙi a bani a bani fan goma kaga sai a ce gunguga naira a huta <laughs> kaga amma in ka roƙi naira za a ce ba a bashi ku bashi abin nan ku bashi kwabo ka gane don haka annabi yake in za ku roƙi aljanna ku roƙi alfirdaus al'ala wanda yake can annabawa suke eh, eh. Hmm. wato da yawa mutane na ce ma arnan ƙasar nan majusu ba majusu ba ne majusu masu bauta ma wuta su ne mutanen iran farisa gabanin musulunci Eh, farisa gabanin musulunci wato wuta suke bauta ma wato su ko suna cewa Allah biyu ne akwai Allah za Allahn musiba akwai Allah rahama Allah rahama haske gare shi don haka suke hura wuta su yi dilala da haske nan zuwa ga wancan Allah ilahun nuru wa ilahun zulma eh, Allah haske da Allah duhu eh, saboda kana jan ana cewa lokacin da an kaifi annabi wata wuta uh, sawata sawata sunan gari ne inda babban uh, abin nan uh, gunkin yake na wuta wata shekara mai tamba taɓa mutuwa ba ana tsoronta radda an kaifi annabi sai ta yi dip eh. eh, an sa an gara To innal muttaqina waɗanda yake masu tsoron Allah fi jannatin suna cikin gidajen aljanna wa uyunin da mare mare jiri fiya suna gudana ciki wa yuqalu lahum sannan a ce musu kulwa bi salamin ku shiga cikin aljanna da aminci ai salimi na kuna masu aminci min kulli makhufin ga dukan tsoro aw ma assalamu tare da aminci ai sallim ko wato ku ce ku shiga da cewa assalamu alaikum wadkhulu ku shiga aminina kuna amintattu min kulli in babu ko wani tsoro eh, wato sallimu wadkhulu ku yi sallama ku shiga aminina kuna amintacci min kulli fazin ga dukan tsoro wa min zawali hadha na'im kuma kun amince wannan ni'ima ba za ta gushe ba har abada to ci gaba wa nazana to kuma lokacin da mutane za su shiga aljanna akwai masu kiyayya nan duniya wannan ya doki wannan wannan ya mine ne hasada da wane ne in Allah ya su da shiga aljanna duk sai a ɗebe musu wannan kiyayya mun ka ɗebe ma fi su duniya abinda cikin zukatan su min gillin na hikidi ai kamin wanda abu fi su duniya cikin zukatan su wa kullu khisalin zalima dukan halaye waɗanda yake ba su da kyawu mutum bai shiga aljanna face an wanke shi daga gare su ya ba jewa ruwa eh, eh, domin jewa kullun wato abin kana je ma wani dan ka tare ma abin da kake son ka samu <laughs> kun wanda ko don haka kuke ganin malamai malamai suke wa hasada yan abin nan da ma'aska suke hasada marina da marina kowa da nashi iri da abin nan ba wanda ya shiga gonan wani hata masu kasa da yan abokan kasa <laughs> Alhamdulillah wato an ruwaito annal mu'minin ah, yuqafuna ala babil jannati an ruwaito cewa in mu'minai sun ka tafi za su shiga aljanna sai a tsaishe su ga kofar aljanna waqafatan dan tsayi wai kutassu ba bin balin sai a ce kowa ya rama abin da wani yayi masa sun mayu bihim il janna bayan sun ko wannan ya mari wannan wannan ya shuri wannan sannan ba kana ce to sai ga aljanna wa qanna qallahu qulubuhum min al-gilli al-hali Allah ya tsarkake abin zukatan su daga gilli wal gishi da gishi wal hiqdi wannan shine amfanin haddi ko ga duk yadda kai ai mutun yayi ma abin an kai masa haddi kaga sai ka ɗebe ehm, to ci gaba ikhwana hmm? gilli min damir sudurin wato su koma yan uwa ala surin mutakabilin lokacin da suke cikin aljanna kuma sai su zauna akan gadaje suna fuskantar juna wata wani bai ba wani keya domin al-asirati bin domin gadajen sai su ɗorige waya da su kowa na kallon fuskar wani la ya masu fiya na sabu laye ya masu fi anasabun wata wahala ba za ta ko shafe su ba balle ta taba su wa ma hu min habibun kharijin ba su zan waɗanda ake fitarwa har abada daga cikin aljanna to ci gaba To, sun ma bada an zakar wasu masiri ahalin nari wa ahal janna bayan ambaci makomar ‘yan wuta da ‘yan aljanna. wa ma yuragibu anil ula da abin da yake na abin nan da abin da ke tsoratar da mutum ga ga wuta wa ma yuragibu fi than da abin da ke kwadaitar da mutum ga ta biyu amara ta'ala rasulahu an yuwajihan nasa Allah ya umarci annabi ya fuskanci mutane da wa'azi wa yukhbiruhum an rabbin shi basu labarin halin ubangijinsu li yazida targibu fi talbiyati da'awati don ya qara li yazida targibu don ya qara kwadaitarwa ga karfa ma kiransa watan firi an mukhalafati kuma da nisantar da mutane daga saba ma Allah wa qala yace nabi ibadi anni ka faɗa ma laraba abin nan ka faɗa ma mutane bayi na labari na nabihum anni wato ka ba su labari wato hali na ana al da rahim ni ne mai yawan gafara ga muminai? ar Rahimu kuma ni ne mai tausayi gare su ba su labari don su ƙara kwaɗai zuwa gare ni ga eh. wa anna azabi kuma ka ba su labarin anna azabi wato azaba ta ga masu sako kowane azabu shine azaba alali mai radadi